Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba ya kuma makiri ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 25 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku je abin da muke tauke da su ga kanun labarai. ana sa ran akalla jihohi sha uku a amurka za su tabbatar da dokar hana zubar da ciki bayan matakin kotun kolin kasar na soke hukuncin roe vs wade wanda ya ba mace damar zubar da ciki kusan shekara hamsin a halin da ake ciki kuma masu zanga-zanga sun fara tattaruwa a biranen amurka don nuna adawarsu da matakin da kotun kolin amurka ta dauka na soke dokar ta zubar da ciki yayin da aka toshe tashoshin jiragen ruwa na ukraine ko kuma sojojin rasha suka mamaye su tashar jiragen ruwa makwabciyar kasar romania da ke constanta ta zama babban hanyar fitar da hatsin kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a daidai lokacin da ake fuskantar matsalar karancin abinci a duniya kanun labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa hukumar zaɓe a jihar yobe najeriya ta ayyana bashir sharif wanda ya lashe zaɓen sadata amma kuma ta bar baya da kura kowa ya sa hannu bashir martina shi ne ya ci zaɓe shi kuma shi ya tsaya takarar nan babu adal lawan takarar shugaban ƙasa ya je allah bai ba shi nasara ba To rahotanni kuma daga kudu maso gabashin Najeriya sun ce an sace wani basarakin gargajiya wanda a halin yanzu ba a gani shi ba kuma 'yan sanda sun tabbatar da hakan. A kasar Ghana kuma za ku ji muhawarar da ake tafkawa akan ko kasar za ta koma ga hukumar lamuni ta kasa da kasa domin taimaka mata ta samu ta fito daga matsalolin tattalin arziki abinda gwamnatin kasar ta ce ba za ta yi ba to ina jin zuwa imf ba gazawa ba ne kada gwamnati ya ce za a iya samu kudi gida kudaden da gwamnati ke sa ran za a samu yadda lamarin ke tafiya gwamnati ba zai samu ba kamar kowane yammacin ranar asabar yau muna tafi da shirin a dawo lafiya wanda da shirya zan gabatar sannan kuma ga akwai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ana sa ran akalla jihohi sha uku a Amurka za su tabbatar da dokar hana zubar da ciki bayan matakin kotun kolin kasar na soke hukuncin Roe vs. Wade wanda ya ba mace damar zubar da ciki kusan shekaru hamsin. Yayin da dama ake da wasu dokoki da ba a aiwatar ba tsawon shekaru, wasunsu sai a kwanan na aka aiwatar da su. Wasu jihohin na iya tabbatar da dokokin hana zubar da ciki ba tare da ɓata lokaci ba. yayin da wasu jihohin kuma za su bi sahu daga baya nan ba da dadewa ba jihohi sha uku da ke da dokokin da za su haramta ko dakatar da zubar da ciki saboda hukuncin soke roe vs wade da kotun kolin ta yi a jiya juma'a su ne arkansas idaho kentucky louisiana mississippi missouri north dakota oklahoma south dakota tennessee texas utah da wyoming a halin da ake ciki kuma masu zanga-zanga sun fara tattaruwa a biranen amurka don nuna adawarsu da matakin da kotun kolin amurka ta dauka na soke dokar roe vs wade hukuncin da kotun ta yanke yanzu ya ba jihohi ikon ba da damar zubar da ciki ko a'a jama'a sun tattara a biranen new york atlanta detroit los angeles da sauransu ɗaruruwan masu zanga-zanga a birnin new york sun yi ta rera waka suna cewa a tashi tsaye don kare 'yancin zubar da ciki saboda soke roe yayin da aka toshe tashoshin jiragen ruwa na ukraine ko kuma sojojin rasha suka mamaye su tashar jiragen ruwan makwabciyar kasar romania da ke constanta ta zama babban hanyar fitar da hatsin kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a daidai lokacin da ake fuskantar matsalar karancin abinci a duniya Tashar jiragen ruwan Black Seaport ita ce mafi girma a Romania, inda aka fi loda hatsi zuwa ƙetare cikin sauri a nahiyar Turai. Kuma an iya tura kusan miliyan ɗaya na hatsi daga Ukraine, ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke fitar da alkama da masara a duniya. Tun bayan da Rasha ta fara kai farmaki ranar 24 ga watan Fabrairu. Amma masu aiki a tashar jiragen ruwan sun ce ci gaba da aikin ko ma ƙari akan abin da suke yi. ta yiwu nan gaba aikin ya gagara yan ba su samu haɗin kai da goyon bayan tarayyar turai ba idan muna son ci gaba da taimakawa manoman ukraine muna buƙatar taimako don ƙara yawan aikin hatsin da muke lodawa zuwa waje a cewar dan dolgen daraktan ayyukan sarrafa hatsi a tashar jiragen ruwan black seaport to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An ji ba kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan da alamun wata sabuwar rigima na shirin barkewa tsakanin shugaban jam'iyyar apc na ƙasa abdullahi adamu da kuma shugaban shugabannin jam'iyyar a jihar yobe akan kujerar majalisar dattawa wadda ahmad lawan ke wakilta da kuma bashir sharif wadda aka ayyada wadda ya lashe zaben shugaban jam'iyyar na ƙasa ya amince da takarar ahmad lawan wani lamari da jam'iyya a matsayin jiha ta warware ga dai kalaban wakilin hukumar zaɓe yayin da yake bayyana wanda ya lashe zaɓen a cikin wannan rahoto da haru da dauda ya aiko mana. na zonsi a cikin contestants da mutum ɗaya ne wanda aka dawo da shi an oppose amma bisa tsari irin na siyasa da kuma na doka dole ne a zo a kamanta yadda ake yi kamar a jefa kuri'a kuma an kawo duk delegates daga ƙananan hukumomi guda shida sun kuma jefa kuri'a a cikin kuri'an da aka kada kuri'a ɗari da goma sha ɗaya invalid ne wato kamar da ba su da amfani sa'annan kuma kuyu masu amfani su ne guda ɗari biyu da tamanin da tara wanda kuma bashir sharif wanda ya tsaya matakin sanata na wannan zon ɗin shine ya ci zaɓe saboda haka na yi declaring shi an dai fitar da sunan sanata ahmed lawan ne a matsayin wanda ya takara a wannan yanki sai dai hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar yobe Ka wanke laji bashir sharif macinan da cewa shi ya lashe wannan zaɓe a matsayin sa dan takara ɗaya tilau sai dai abin da ba sani ba shine za su sake buga sunayen yan takaran da kuma sunan alhaji bashir sharif macina kamar yadda ta yi a baya don gyara irin wannan kurakure shine har yanzu hamsin da hukumar zaɓe da mai zaman kanta na jihar yobe bata bada ba na nemi cin ta bakin sanata ahmed lawan nan game da wannan sabar hukunci da hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar yobe ta yi yanki ko ya yi amanna da shi amma wayarsa a kashe na kuma buga alhaji sharif macina kuma zai ce game da wannan hukunci da hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar yobin ta yanke amma shi ma wayarsa a kashe na kuma aika musu da sakon katta kwana amma babu amsa daga gare su har zuwa wannan lokaci to ko me yan jihar yobe ke cewa ne game da wannan hukunci da hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar yobin ta yanke. sunana ai ai ta san waye ci ga darakta ss Abdul Dilan DPO kowa ya sa hannu Bashir Makina shi ne ya ci zaɓe kuma shi ya tsaya takarar nan ba Amin Lawan takarar shugaban ƙasa ya je yayi Allah bai bashi nasara ba. To da farko dai sunana Amadu Abacha Makina daga jihar Yobe. Mm. Dangane da matakin da ainihin ta ɗauka na fita wannan ɗan takarar sanata na Yobe Arewa inda ta tabbatar da faruwar Bashir Sharif takarar takararsa a matsayin harkacin wanda ya ci zaɓe da gwani ta yi watsi da kuma takarar da aka bai wa Ahmad Lawan na cewa ya samu ƙasar watsi da takarar da ya yi na Farmalishin to haka zuma da baban kuma ya yi daidai. Wasu 'yan jihar Yobe kenan ke bayyana ra'ayinsu game da hukuncin da hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar Yobe ta yanke na ambata Alhaji Sharif Macina a matsayin halartaccen ɗan takara da su sani a yanzu hakan wanda lokaci ne kawai zai tabbatar da wakilin hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar Yobe. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Dauda da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sa'annan za a kuma iya sauraren shirye shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram yanzu ga maryam dauda da ci gaban labaran duniya kashi na biyu wani harin harbi da aka kai da daddare a birnin oslo da ke kasar norway wanda ya yi sanadiyar kisan mutane biyu tare da jakata wasu fiye da sha biyu an kaddamar da bincike a kansa bisa zargin tayo harin ta'addanci ne a cewar jami'an 'yan sandan kasar a wani taron manema labarai da aka yi yau asabar jami'an 'yan sanda sun ce mutumin da aka kama bayan harbin dan kasar norway ne amma dan asalin kasar iran wanda 'yan sanda dama sun san da zamansa amma ba don aikata manyan laifuffuka ba 'yan sandan sun ce sun kwace bindigogi biyu da ke da alaka da harin harbin Lamarin dai ya faru ne a wajen wata mashaya da ake kira London Pub ta 'yan kungiyar luɗe da maɗigo da ake kira LGBTQ a takaice. 'Yan sawo'i kafin wani fareti na nuna goyon baya da alfahari da 'yan luɗe da maɗigo a birnin Oslo. Masu shirya wannan gangaman sun soke duk abubuwan da suka shirya yi a yau Asabar bisa shawarar 'yan sanda. Agajin jan da aka tura a Afghanistan ya isa wasu sassan gabashin kasar a jiya Juma'a. domin taimakawa waɗanda suka jikkata da kuma waɗanda suka rasa matsugunansu sakamakon mummunar girgizar ƙasar da ta faru a wannan makon yayin da adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ya ƙaru kuma wata ƙaramar girgizar ta ƙara afkuwa a yankin kafofin yaɗa labaran afghanistan sun faɗa a jiya juma'a cewa girgizar ƙasar da aka yi ranar laraba ta kashe mutane 1,150 yayin da wata sabuwar karamar girgizar ta yi sanadiyar mutuwar karin mutane biyar majalisar ɗinkin duniya dai ta tabbatar da mutuwar mutane 1,036 sakamakon girgizar ƙasar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta unhcr ta faɗa a jiya juma'a cewa ta tura kayan agajin jan kai da yawa da kuma jami'ai don su taimaka a wata sanarwa da tabbatar hukumar ta unhcr ta ce ta tura kayayyaki da suka hada da tantana guda 600 barguna 4,200 manyan jarkokin ruwa guda 1,200 bokata 1,200 da sauransu a gaida bari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma da yanzu kuma bar mu sake waiwaya mu Rahotanni daga yankin kudu maso gabashin Najeriya na nuna cewa wasu 'yan bindiga da har yanzu ba a gano ko su wane ne ba sun yi awon gaba da wani basarakin gargajiya a yankin Innewe haka kuma bayanai sun nuna cewa 'yan bindigan sun kutsa a fadar basarake ne yayin da suka yi garkuwa da shi kuma yanzu haka suna ɓoye da shi a wani wuri da ba a sani ba rundunar 'yan sandan jihar ibonyi ta tabbatar da faruwar lamarin ga kuma rahoton lamido abubakar daga wannan yanki rahotanni dai daga yankin kudu maso gabashin najeriya na nuna cewa wasu 'yan bindiga wanda kawo yanzu ba a kai ga gane su ba sun yi awon gabar da wani basarakin gargajiya a yankin Inewi mai suna eze ambrose haka kuma bayanan sun nuna cewar 'yan bindigar sun kutsa ne a cikin gidan basaraken kamin daga bisani su yi awon gaba da shi kuma yanzu haka suna ɓoye da shi a wani wuri da ba a sani ba a cikin surkuwayen ruwayen yankin rundunar 'yan sandan jihar ibonyi ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce ta baza jami'anta domin dai ganin cewa an ceto shi da rayuwarsa aliyu garba shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta ibonyi an ce a gidan shi ne yana gani haka suka suka hito da shi suka sa shi a motarsa suka wuce rashin tsaro dai a yankin kudu maso gabashin kasar na ci gaba da gallabar jama'a inda bayan an sace mutum sai a fille masa kai wannan lamarin dai na rashin tsaro a yankin na kudu maso gabashin kasar an sha zargin kungiyar nan da ke rajin ballewa daga najeriya don kafa kasar biyafara da hannu dumu-dumu wajen kisan gilla ga waɗanda ba su ji ba ba su gani ba da haka na ji ta bakin wasu 'yan yankin na kudu maso gabashin kasar dangane da batun tsaro da ke ci gaba da taɓarɓarewa a yankin kuma ga abin da suke cewa insecurity situation is becoming alarming and we don't even know what to do about it but wannan yana cewa ne sunana Barry Hope kuma ra'ayi na dangane da batun tsaro da ya taɓarɓare a yankin mu a yanzu ba mu san ma abin da za cewa ba bisa la'akari da irin abubuwan da ke faruwa wajen tsanantar tsaro da kuma kashe-kashe haka kuma muna kira ga hukumomi da su kara inganta tsaro ina ganin wasu ne ke neman mai da hannun agogo baya domin ganin cewa zaben shekara ta 2023 na dada karasuwa a kasar ta najeriya kuma muna yaba ma shugabannin tsaro sai dai kuma su kara kaimi shi kuwa wannan da ke da suna daniel ogochukwu ya ce Um, the issue of insecurity has become worrisome as far as this country is concerned. from the east, west and south. In fact, Yana cewa ne ra'ayi na dangane da batun tsaro da ya kara taɓarɓarewa a sassa daban-daban na Najeriya, musamman a yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin kasar har ma da kudu maso yammacin Najeriya. Sai ka ga babu tsaro inda babu wanda ya tsira saboda matsalar tsaro kuma lamari ne da ke ƙara ta'azzara. an sace mutane kuma an biya kuɗin fansa amma daga bisani an halaka su shi kuwa wannan da ke da suna ibere uce ya ce Yana cewa ne dangane da batun tsaro a Najeriya gaskiya ra'ayina shine lamari ya tsananta matuka a yankinmu na kudu maso gabashin kasar kuma ya kamata hukumomi su ƙara ɗaukar matakai bisa la'akari da kashe-kashe nan da can a sassa daban-daban na kudu maso gabashin kasar Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. a gaida da abubakar da wannan rahoton sakamakon kalubalen tattalin arziki da kasar ghana ke fuskanta wasu masana na ganin cewa komawa ga asusun lamuni zai kawo sauki ga tattalin arzikin kasar amma ministan kudi ken ta ya ce hakan ba zai yiwu ba gwamnati ba za ta koma ba zuwa ga wannan asusun haka kuma mataimakinsa dr john kuma shi kuma ya jaddada wannan batun yayin da ya bayyana a gaban majalisar dokokin kasar domin amsa tambayoyi ga dai rahoton abdullahi idris bako gwamnatin ghana ta yi watsi da yiwuwar koma ga asusun lamuni na duniya kamar yadda ministan kuɗi ya ce Ghana na da abin da ake bukata wajen dorewar tattalin arzikinta. We are not going to the IMF. Ba za mu je asusun lamuni na ƙasa da ƙasa ba, sakamakon yana nan muna da albarkatun, muna da ƙarfin yin abin da muke so mu yi. Gwamnatin na cewa ta amshi basussuka na maƙudan kuɗi daga ƙasashen waje, domin haka sake amsar bashi daga asusun lamunin bai dace ba. Ta ce ta rage kashe kuɗaɗe daga asusun gwamnati, kuma ta bullo da matakan tara kuɗaɗen shiga na cikin gida, kamar wanda take kyautata zaton za ta samu a tsarin hara harajin e-levy wanda take ganin zai taimaka wajen gyara gibin kasafin kuɗi da ake fama da shi sannan kuma za ta ci gaba da hulɗa da asusun lamuni wajen amsar shawarwari idan buƙatar hakan ta taso duk da hakan wasu ƙwararru a harkar tattalin arziki a kafofin yada labarai daban-daban suna ta muhawara kan a koma ko kada koma ga asusun lamuni tsohon ministan kuɗi dr kusibuchi ba shi da ra'ayin koma ga asusun in any case we have borrowed so much that we can't go to that market anymore ta kowane hali mun ci bashi da yawa har ba za mu iya zuwa wannan kasuwar ba kuma ya ce basussuka da gwamnati ta ci sun yawa kuma samar da kudaden shiga a cikin gida ya zama kalubale ga gwamnati malami a jami'ar kasuwanci na ghana farfesa godfrey bogbin a nasa bangaren cewa ya yi Once your international research depletes to a certain level, you have no choice than to go to the IMF in an ambulance. Da zarar ajiyar ku a kasashen waje ta kare zuwa wani mataki, ba ku da wani zaɓi da ya fi zuwa asusun lamuni a motar ɗaukar marasa lafiya. Ya ce kuma Ghana ta kai wannan matakin domin ya fara nuna darajar CD. Sarki Imrana Ashiru da ke ni masani ne na tattalin arziki. amma ba yau muka soma eh, alaka da imf da world bank baki daya ba structural adjustment program 1 and 2 duka mu da su muka yi mun yi bailout daban-daban tare da su amma hawa yau idan ka duba tattalin arzikin ghana za ga kamar muna matukar bukatan muya mu saya kan mu da kamu lokaci ya kai da ya kamata mu saya sai daka mu yi kokari mu taimaka ma kanmu da kanmu wurin magance leakages irin kudade da ghana ke rasawa ina gani idan mu yaki kan wayannan likidis bai taimaka mana ina gani kamar komawa zuwa ga imf da world bank baki daya ba hanya bane da zai taimaka ma kasar ghana ba amma hamza adam a tijjani mai shari'a kan tattalin arziki yana ganin koma ga asusun lamuni shine mafi dacewa ga kasar lamari na e ma yadda abu ke tafiya an samu ragowar mutanen da ke transaction kan mobile money wadda wannan kawai ya yi ma gwamnati wahalan gaske a yi a samu wannan 7 billion da ake nema to kaga ba samu ba intervention da gwamnati ya ce za a samu kudi ciki daya an samu nakasa to wannan kuma ba zai taimaka ma gwamnati ba muna sa ran gwamnati kada ya ji tsoron cewa to ababen da imf ke ajiyewa zai je a ginsin gwamnati idan aka je aka zauna aka yi musu magana mai kyau za a iya samun rancin kuma wannan kudi kuma gwamnatin kasar ghana ya yi doki ya aikatar da ababen da zai taimaka ma kaza to ina jin zuwa imf ba gazawa ba ne idan yadda kasan ke tafiya ina yana cikin mafi kyawun ayyuka da za a yi je na gaggawa a yi a magance kada gwamnati ya ce za a iya samun kudi gida kudaden da gwamnati ke sa ran za a samu yadda lamarin ke tafiya gwamnati ba zai zai samu ba. Ghana ta fice daga shirin bayar da lamuni shekaru kaɗan da suka gabata bayan kammala wani shirin tallafin kasafin kuɗi na dala biliyan ɗaya da ta shiga da asusun. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. Ta gaida Idris Abdalla Bako, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin Adawa Lafiya zai ci gaba da kawo muku tattaunawar wakilinmu na maraɗi Mansur Sani da Handillo Mamman Hamisu, daraktar sufuri a jihar maraɗi wanda ya faru mana fashin baki akan matsalolin da ke haddasa tsirran hababen hawa a maraɗi a makon da ya gabata mun kai inda wakilin namu ya yi masa tambaya kamar haka idan aka ce hatsari ne ne ke kawo hatsari a cikin jihar maradi to hatsarin abin da ke kashe jihar maradi shina da dan eh, yawa mm. na farko dai akwai rashin iya tuki rashin iya tuki saboda mutane ba san ka'idodin tuki ba saboda ba su zo ba suka koyi tuki inda ya kamata su koyi shi eh, cikin lakwaloli na wanda ake ce na auto ecole eh, kuma aka jaraba su can wajen roga direction ta ta transport aka ga ya kamata su ya tuki haka ba su license na tuki mutane biyu haka suke hawan karuhon su ba tare da sun koyi tuki ba ba tare da kuma an ba su damar su tuka ba menene ba ba su dama ba su da permit ne mm. eh, wasu kuma sun zo sun yi wannan abubuwan amma in aka zo wajen a yi aiki da su bisa hanyoyi ba ruwansu mutane biyu a gaggauce suke ta ko da yaushe saboda suna da uzurori sai su zo inda kamata su yi aiki da waɗannan dokokin da suka koya ba su aiki da su mm. yawanci abin da ke kawo su ganganci kenan da rashin iyawa shi ke kawo irin wannan duka matsalolin da ake na da samu munan jiha maradi yawanci mahi yawancin hatsari da ake samu na hanya yan ta ke kawo shi eh, mai to makawa uku eh, saboda yawanci cikinsu na gaske ake samun yara-yara wanda ba su da sani ko kaɗan na tuki suna shiga kuma yara-yara masu ganganci yawanci duka 'yan adaidaita nan shi ke kasu tsaki fake cikin dubu da da hudu talatin da shida ne maka zance kashi uku da saba'in duk yan adaidaita na suka samu wani aksida ke su a muhari da su ciki Da eh, uku hamsin da biyu. shine wanda kuma 'yan moto masu kawa biyu su kuma sun ka kawo eh sauran shi ne na sauran jama'a dai na wasu abubuwa can da ba ko ketara eh, wani abu ko wasu abubuwa dai wani ya gilmo ko mutum haka a matsayin ku na hukumar da ke kula da ba da lasisin tuki wani irin eh, sabo gare ku ga al'umma ganin cewa dai akwai kasashen da suka yi mu yawa suka yi mu ababen hawa sai ga irin waɗannan sakamakon kun san ba a samun su haka ana tuki lahiya kuma ana rayuwa lahiya me za ku ce ma al'umma mutane su daina tuki na ganganci ko kuma su daina tuki ba tare da suna da sani na ka'idodin tuki ba mm. eh, ina gayyata kowa da kowa waɗanda ba su samu wannan dama ba su zo wajajenmu da mu da 'yan ikol karantashe su yadda ake tuki kuma su samu takardun za su ba su dama su yi tuki ba tare da sun samu matsala ba idan eh, dai kare rayuwar al'umma da kare rayuwar su ta kansu eh, saboda abubuwan gaskiya sun yawa babu rana ta Allah wadda ba za ka zuwa ka iske mutum baya to da gidan shoje neman ci abinci eh, ya samu hatsari bisa hanya suna da yawa ko da yaushe wannan ba su da kyau da Allah a daina mutane su san mahimmancin rayuwarsu da ta abokan zaman su su yi kokari su kare ta lalle yau garin Maradi tabarkala bisa ga zancen hanyoyi sun shiga sahun mayan garuruwa akwai hanyoyi da yawa da aka yi yau na zamani kuma an kawo musu duka fano-fano waɗanda inda ya kamata mutum ya tsaya inda ya kamata mutum shi rage da wuta ce masu baka damar ka tsaya ko ka wuce to muna son mutane su zan umarni da su lallai ko baka zo ka koyi ka'idodin tuki ba cikin makarantun nan tuki ka bi yadda ka ga wasu na yi eh kana gani yau da gobe dai in kana kallo ka ga abubuwan da ya kamata kai abinda mun ka yi so dai a zo a koya dan ka zo makarantun nan tuki za ka ganin duka wani abubuwan za a kwatanta masu mutane biyu a sun zo sun ga wasu na tsaye kamar wajen wutacen nan da ka tsaye da mutane amma su sai su ga kawai bata lokaci na su kewaya mm. eh gaskiya wannan eh babu kowa to ko babu kowa abin da su tai kasashen saro su gani wallahi ko cikin dokar daji da kwai fano babu kowa sai mutum ya daji eh ni abin da birge ni wata shekara da na zo cana na gani mm. ka san iyakar da mutane cana eh to wallahi zaka zuwa cana ka zo ka iske kawai kama ma ba mutane saboda me kowa yana bai ka'ida tuki eh kowa yana bai ka'ida tuki in dan kasa kake za a baka dama ka wuce lokacin da kamata ka wuce in wuta ta buga in babu mota ko guda ma kai sai ka tsaya eh wallahi abun akwai ban shawa to dan me muna wajen mu me muke bisa ga cana madalla la'anan ne kuma za mu dakatar da tattaunawar mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakilin namu Mansar Sani da bakon namu Handillo Mamma Hamisu daraktan sufuri na jihar Maradi da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makere nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga sakonnin da ka aiko mana. Sakonmu na farko na cewa ƙasashe masu fuskantar barazanar ƙarancin abinci da fatan za ku tashi tsaye sosai wajen samar ma da jama'a wadatacce kuma ingantaccen abinci duba da illolin da karancin abinci ke haifarwa ga rayuwar jama'a sako daga zainab ahmed bcj balumfashi da haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a sako na gaba ya fito daga shehu adamu rijau ya ce muna taya 'yan kasuwar waya da aka sace a jihar zamfara murna bisa sako su da aka yi sai dai kuma hana sacewar shine muke so ba wai an sace a sako muna murna ba idan har za a ci gaba da yin haka to babu ranar dainawa kenan allah kyauta sai kuma sakon haɗin gwiwa daga faruku mahe karuga da sauran abokansa da suka ce barazanar da shugabannin jam'iyyar apc na ƙasa ke yi wa ɗan takarar sanata a jihar yobe wato bashir sharif mashina san bai dace ba kuma hakan zai kawo rabuwar kawuna tsakanin 'ya'yan jam'iyyar wanda hakan ba ƙaramar koma baya zai kawo ba sai kuma sakon nazifi ibrahim rugan malam shagari da abokansa suka ce salam da allah ku bamu dama da muyi kira ga gwamnatin najeriya ta yi wa allah ta sanya baki game da hauhawan farashin kayayyakin masarufi a najeriya ma'ana ta sanya hukuma wadda za ta rika tantance farashin kayayyaki a kasuwar najeriya to da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na karshe labarai a takaice ana sa ran akalla jihohi sha uku a amurka za su tabbatar da dokar hana zubar da ciki bayan matakin kotun kolin kasar na soke hukuncin roe vs wade wanda ya ba mace damar zubar da ciki kusan shekaru hamsin yayin da dama ake da wasu dokoki da ba a aiwatar ba tsawon shekaru wasunsu sai a kwanan na aka aiwatar da su wasu jihohin na iya tabbatar da dokokin hana zubar da ciki ba tare da bata lokaci ba yayin da wasu jihohin kuma za su bi sahu nan ba da daɗewa ba. A halin da ake ciki kuma masu zanga-zanga sun fara tattaruwa a biranen Amurka don nuna adawarsu da matakin da kotun kolin Amurka ta ɗauka na soke dokar Roe vs. Wade. Jama'a sun tattaru a biranen New York da Atlanta da Detroit da Los Angeles da sauransu. Yayin da aka toshe tashoshin jiragen ruwa na Ukraine ko kuma sojojin Rasha suka mamaye su. tashar jiragen ruwan makwabciyar kasar romania da ke constanta ta zama babban hanyar fitar da hatsin kasar da yaƙi ya daidaita a daidai lokacin da ake fuskantar matsalar karancin abinci a duniya To madalla da wannan ne kuma muka kawo eh, ƙarshe rubu na karshe Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu in Allah da zuwa an jima za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe takwas da rabi ke agogon gada da GMT za a ji mu ɗauke da wasu wato shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Hailu Haili daidaita mana sautin da kuma mu na wannan lokaci wato Nashwan. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu huta lafiya sai an jima salamu alaikum.